Jama'a barkanku. Na zo muku da wata bukata ne. Sanin kanku ne duk wanda yake bi na a social media na ya san kan cewa ɗana ba shi da lafiya yana asibiti. Cardiac zoma da Jalil yake fama da shi ya yi tsanani. gaskiya yana bukatar sojin da gaggawa. Ba ta gashi ba ne musa abin tausayi. ko numfashi ma da ƙyar yake iya yi. rashin lafiyar ɗana yana da buƙatar aiki a john hopkins ana buƙatar dala dubu casa'in yes kana maganan wajen miliyan talatin da ɗaya kenan miliyan talatin da ɗaya ina za mu sami irin wannan kuɗaɗen ban yi tunanin ina da irin wannan kuɗin ba kuma ki ƙaddara ina da su to ba zan taɓa taimakon yusuf ba saboda irin abin da mahaifin shi ya mun a baya amma na miki alkawari duk abin da ya kamata a yi zan yi domin ɗan ya samu lafiya in allah ya yarda kuma yau da safe allah ya ƙara mana wata jarabawa mahaifiyar mai gidana masu garkuwa da mutane sun ɗauke ta Hello? Hello? Wai sun mutane ne fa suka fosi mama cikin motansu sun tafi da ita yanzu nan. Mene? Hello? Ina so ka saurare ni da kyau. Hajiya tana tare da mu. Idan kana so ta kasance da rai, to ka turo mana da kuɗi miliyan hamsin nan da kwana uku. Yusuf! An yi kidnapping ɗin Hajiya. mahaifiyarka na san ka aiki da FBI how do you go get her back rubuta mun numban anan to karba rubuta mun numban anan to kai tafiyarka insha Allah rabi zan kira ka mahaifiyata ce aka sace ta an yi garkuwa da ita kai amfani da ilimin ka na matsayin dan kasuwan banki mana saboda gaskiya we are not well equipped da za mu iya tracing din call din da suke yi na yi tracking nasu da nambar da suka yi waya da yusuf to mun tabbatar da har inda suke yanzu ina da tabbas kuma suna nan a cikin wurin dan allah dan annabi ku taimaka